بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ان شاء الله تعالى يغفر لي بروغن بكراتي من رتافي الحق المبين في احاديث الرسول العمين صلى الله عليه وسلم باب زيارة آل الخير ومجالستهم باب النابزايتيام emisa nye za alkhairi je ogani be du fetso ayi fetso baza guruji fe waza guruji lu hadisi na je agbagba na ewugwaye ga wuce an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يهزيك وإما أن تبتاع من وإما أن تجد منه ريحا طيبا ونافع القيل إما أن يهرك ثيابك Wa in ma an taji darihan Habi'a, Rawamu'u Bukhariyu da Musni. Ga daga ba abu Musa al'ashari su kube wayudu. Umar Kur'an mu masarar yin ayyukare mana. Ga na bi sallar lalurur sallar mu kan. ma matsalar jarid su tsari. Wani aljalisi sali zaguru ne za fedu tsanan waljalisi so sau'i ko fata ya sinu ko waljalisu sau'i bi zadiri ne za fedu tsanan wuyi kutun kuce ka hamilu misk zai latulare almiski su bane wana fi hilkir jan bai zai ji gina zai zunguru na shi tsata wana yana ya guru na wuga ya yi wuce na jafe befe bayin fi enana enana da koyan kwajike ciwo ne wasu ana alkir nga ya guru na fi ya wuce zai zunguru na ga fahamilul misk ga wale zai latula da almisiki sun wane ma an yi zai ka ko dai mutu da biyu ga wani gwanna zai kutu tulare na wani gwanna kaba mu yawa wa ma an tabta aminu e wa na bigan wujewo ebe ya kan tulare ko game a shi ko be sha ma wa in ma an da min rihan tayyiba wa yajina wa da waka wa waka mana wa waka wangi ya tulare hu daga ba zai ku tulare da nan ko zai je tulare da gona wa da kawo ganda ne bin minke wasu kayan mako ko lagwabe ne ne mai ji faruwa gwa ko na wani to zai je tulare kwana ya zaji za tulare wa watin ya ladar kayu kima jujan to zai ga suna to to gwada ko lagwabe ilanzo wani ke ga wato ba zaguru wato ba man ko ya gi makanta kaba waje man yare wade ilimi wako ina jiwa amfani na wade wako wana fi hulkir a tara wanda zai zunguru ne imma an yuhrika thiyabaka nimni gubo gode ada kirewa shi bai wani zunguru na tsata na ko dai eno tunu ba wai wula ya wo dina ina cikara waya wo wulu jikiyo wulu jiwona wa imma an tajida rihan khabitha kawo mu jiwona wada shi tsata wa biyu yake aji faro e fun sapa nye guru na wani zuna nye ka yana wa biya wai wani zan da Allah ya kai na asa ta dube yanke ya tulare ya ya tulare ya madawa ma yana ya madawa to ke ga wage so ba za daidai bojin di tasiri waya wuri ko loje ni bi wani koma wadda tasiri ya wazi daidai akida daidai na wani wuni ga ga da wage shi tukwa man daidai na wani ale wani a fai zabe ya gube ya bane ya dede na wani zofi wani ya ji tasiri ko yana wayo bu wani ko ya zabe yi bai ci kama wani a yi ya biyu ya hanga wani ya yi bai na shi ma da ya yi na wa bau gire ko daga baro ran da ba sai da ya ko yin gici wangi na na ji wai dena ko ya wani ji wai wura na o ah, ga yi to uba mun ji oke na poyin daga baro wani laganan yana daidai ko gara dace ko yi gbeci ki hadisi ne lawiyo wadda su maza guru ebo da alkhairu biya bai zadede ebo gangan bai sharri hadisi al-buhari bai muslimi galaman da giwe mi manna na kiwu ga hau ma ṣe hun biyu wọ́n wọ́n fele ne ni ewo ina zandoro um um um na ewe dede na waji nwa legan wa tula be dede na wele usoni ebo mfu yizuku amu mfu ugboro ugbo we gabia we gan, ga akida mutu da dura ya we za ifi na bi akida dede shi ajiji na bi akida dede o mo ne gauna amu filita da mu fe sa amma ya bozu ko ne yi ya zawon gizi na ilamila a kida da ya mutu da muna ciwo a ga yi zawon giya su ba ya a ce a gaban da da kwata a kina da da yi fi wago amma ya bozu mananci zawon gizi a fe gana su a mafi zawon gizi na a da da jisu ban bai sunna yana sunna rai lobe yana ruga wu su ko ya yi a kida wangizi ya boje wangizi عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدا وكان به بيات فمروه فليستغفر لكم رواه مسلم عمر يجي خطاب سكوب ويويونه ga inni sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ne wani tuci soko sallallahu alaihi wasallam ya kulu fe gaga inna khaira tabi'in zai da alkhairi ga taciya tabi'u da jona ato tabi'u na jagayi zai shi a imani jin garbi annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam amma a dille zai shi liya annabi muhammadu ne a gai sahaba ji a gumbe sahaba ji a lailimi sahaba ji amma liya ali annabi muhammadu ya wale za na ji so ba zamani annabi ko gato ta ce tabi'una jo zai ji da alkhairi zai da alkhairi ga tabi'una ji ba ta na irajulum idza ba gindo ci yukalu law wais ne ga waisul qarnina wais qarni ci wo wala hu walida waisun ne yiben ne wa kana bihi bayad nu mai begi yan batin sọ̀kọ́ mu ya e nu sarawin hadisin ga cikin ya gani gbogbo ya e sahaba mi shiga gumbiwin famun um ruhu ejin um foro faliyar sarfilakun guwa fafu ya e yabe sokwe ke ga zaguru soko waliyin sokwa shaga uwaisu yau hadisi na yin imam muslim sai na umar mabi agun bai wai su na umar agun bai wai Allahu akbar ibn hadisi inda ci jiwe gani to ji bai ma febe na amma man bebe bai hadisi ne kokoro ge wani ga wace gan hadisi sahaba jaja gube kakai inda ce dai bayani ga indoci sai na umar bai agun ma duwa wa biyu kin da nabi muhammadu ja foro na sallallahu alaihi wasallam ngone famo ru sahaba na ji wani gana bai wani foro go ngaye na ji shi dana e je we su foro ga wa fufu ya yabe so kwe o je guru wali wayo ngone wali da anabi anabi yayi labarin wali ji na ko zaini da namini wali na ga nabi muhammadu ya labarin sallallahu alaihi wasallam ta amma <laughs> na ga wai soso da mu ga wali ne da Allah ta fice da igai ne da nabi Muhammadu tun ya nan wale kendo sunna na ego? yego Allahu akbar wali da na bai ibu na e nabi Muhammadu jiye ga zaguru sallallahu alaihi wasallam mun yi bai certificate daga a annabi Muhammadu ya yi je pata je ta zuci mu zai ke fata na wani da fata alkhairi lobu kuma yi zaguru na wanzu babu fadlil hubbi fila babu dana ne ba za yi tiyan falala yawa waza butu wuce wani yadda buye ya dushe ya butu ibo ya butu wuce abi hurairata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تهابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواه البخاري ومسلم abu raira so ci bai bayu yi ga ga bi sallallahu alaihi wasallam ga sab'atun yuzilluhum Allah fi dhillihi da gutwa badana so ci ga ladan wuru so ci ga la da wuru bo yuzilluhum Allah so ko ga wuru la ka so ca jin wuriya fi dhillihi da mini wuru bu yau mala zilla na wurin doro da ba illa zillu sai wuri so ci na sunna da nan ko siffa shi da nan imamun adilun tishi mai jin adalci na ki mai adalci tishi ne jin adalci na tishi ne ta adini wata ya tun ka ba iriji umar ci zandoro bi na kwana ya wani izaga tsallar lugwa a zo yi zakirkiya e za a fe lotun ara mu a goyi da kirkiya eh cin da jitun a magan musa da kirkiya musulunci o zai adili na lafiya bai gina eh, itun ka ba yiri jina to so ga yiri jina muta tubo da jilo na. wa shabu na shafi ibadatin la'ata ga barufu nan na dan wuyato ce wani azza wa jalla ya suna wuce bai zante na tun na wunan na wuga da ibada ba a tuye bai tun sakwajiya su ko jan shiga yi wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid a shiga ga be zaba gina ya gba wa labba masallaci shi na bandoro wadana wa masallaci ya kasar la ni la bai da wa ba qur'anu shi na bai wa jina fila shi na wa rajulani tahabba fillah a ce a gaza guba na gaye na laman na na benin wadda ya babu hukunke te falala na dawayen zaubu su kone wa julani ta haɓa fila zagu ba ne dai boye ya doji ba gikon zagi fila ya tiya adini su kone ijita ma alai enan la'ashe ya doji na igan adini makanta kwake ba wazi ba kwake ba zuma tutun alkhairi kwake ba ga da jimin titiwa cikin ujiyo wata farraka alai ina magana da uji na igiyan ya tun adini a ganga bai waje ci alamar ya adini in ji rikici wabe gana bai waje ya wani zan da ce lake ba ya ba adini amma fitina wo fitina da ya ji ube agan gani bai waje ija ji ube agan mufe wa kazan mufe wa kazan yana bai gana da wani a ganga bai waje ta ce adini wa rajulun da atu imratun a caga mini zai jalo wurin tsoci fakiya mai nan ga ya zaba gina da'atu imra'atun zagi na zagin na mai yauyi ebubu lotun alfasha gani bewin zagin na ma fauda na wai za tu mansibin zai je kwanci ko don tacin zawon gija wani wa jamalin ege na ka kwace dana na ba gyaji la ade kaunan zagina muna ade na ba ge wazabin zagi hakun kiyon ege na a madinan zage wasu yawa bai ba gya kun ewona eh, wadda wadda yau ko ga ku kuma wayo wani wadda ji wadda ne wa fakal izan eh, zagin na gaza bagi ya eh, zabagin na tamin ta ga inni a kafin lami ya su da suku e titun dede na ogamben lura na lura sai biyu su fi na wani na nasu laya ga haita sai be me da ya falo ba wani biyan wa shawa bai yi yusufu ga ma'az Allah me wasu sabi su kwe bai na ogan beji mai wani rana annabi soko kwe da wani to waliji fi bona shi bai zage da fallan na tuca yi nan ebo zaguru ba abu ebo da su su kwa abu a gagan gwabe shirin zagin na yana ورجل تصدق بصدقة لا غاتشاغا ورجل تزباغي تصدق بصدقة نجي صدقة صدقة نوجدان فأهفا وصو بشير يوصو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هرتك وانا شماله e fiye wujin na ji sadaka da na la ma tun fi ku eminuhu e eh, gwagwa fiye wute na gwalo latin yana ke kinaye tiye su soyan sadaka lugazan doliya wani lugazan wa amma wa ke yi hutu da wubiyare wani kura an dowa ji tabbata ko in tubdu sadakat fa ni'ma hi wa in tufuha wa tutu al fuqara fa hiya khairun lakum aw fa huwa khairun lakum yaga sadaka je tula wangi amma ya ruso cilu ya talaka ji wanda alkhairi ga ke ga su sai sadaka wanda alkhairi ga ibo na shaitan ki gona mu otun yi ma riya farko jin yau jibo soko riya bi alu ebo awo bi alu dole shaitan ya ce ku bi zawon ki in dole da ke ma ku bi otun ni ma gana ga su su ge wa rajulun zakara Allah khaliyan a caga zai fito su kwe baugi khaliyan wasu ake kokan don kata dada nan doco eji istighfar eji lahila illallah eji subhanallah e ba ƙur'anu ba ta yi tun su kwaji gawa e ba duwa pata ya tuso kwaji gan fafadot ainihu har in ku soja zabegi fejegi ebo da su Fi fetigi da na fila itigi ní olè pata ya tuso kwaji gan fe pa soku fe lotun soku tọgbọ́ ugi ga zanen da mni zai jafa ruyan al'arashi fakiya mai nan su kujin ce guyi hadisi al-buhari bai muslim وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تهابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تهاببتم afshu salama bainakum rawahu muslim ga daga ba abu huraira so bayu bayuyu ga ci ci sako sallallahu alaihi wasallam ga wallazi nafsi da yadihi in shi kutibe suna rai mi da guba ne la tadkhulul janna ya alwa alwali janna re hatta tuminu sai ga imanin jibe ci wala tuminu imani ma gumiyare hatta ta habu sai ga da boyayya do shi ya musulmi na jijin imani na imani ya shakma sai ga da boyayya do shi awala adulluku ala shay'in ba milan wuye milla alamarin da cin wuye na idza fa'altumuhu ya ga bello tun wuce shi ya fi da boyayya do na annabi to kai afshu salama bainakum ife ga sallama ni ba ga da yabo bi ma'ana e ku be sallama jin ya doshi. da e lobe shi wa gume zanne assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wallahi dai boye ya doji ya dai nan boye wa sha sallaman na so ma zan da cewa ga uwa na tsare a te suna wuri a gube wani jin wuce na kara sallama jin ma ko ga wacce ya kwanu yi nan ne da ila ayyuru ci shi musulmi da pata ga na soya jina da na ci wa kun yi ci wa kun yi annabi muhammadu a? sallallahu alaihi wasallam ina ma wa al'umma na ga yi sallama ko ka zakan ji hajjan sallama waje kasha wa ke ya de lefi ibn je sallama yi wajibi je je ga sai ki ha sunna ko ga mustahabi hadisi ma muslim babul khawf babu na ne bazayetiya da sutocona عن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوعهم له خنين رواه البخاري ومسلم أنا بن مالك خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة النبي محمد بيجي أتوب عنه شيء ma samitu mislaha qattu nila waire utuba wuce da qal enu ganda utuba ubo fogana galauta lamuna ma alamu da ya luma musulmi shiga ya fifiye na mai muhammadu da fituna sallallahu alaihi wasallam la dhahiktun qalilan etsama yayi giya degi wala baqaytum kathira yama tigidan ya tigi lokwa قال أنا سجان النبي محمد قاقن نفغانا فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم soko a la ediaji wuju awon a je ediaji pe fuska shi fagatto a ngan a ya ji na òtún àfẹ́wò èṣìdúrégí e dáadìdá ilẹ̀lá alkhani ne wọ́n gáyìí súdàdún filhayashi jẹ́mọ̀yán hayishu sauti ne tiyaye wani a ga hanna wọ́n gáyìí hanna fulani bí akhraja saut min anfihi yazula awudushi daga babu eza ko ga kharaja sautu buka'ihi hanna bi ma'ana yazula biregi utula ko tiregi nauyi rewuro kan da ci wati kan da ci a wasu sa gere a sai dazan egin da ci ma da famba begi o da tunshi àwọn obìnrin yìí tó sahaba ji ṣe yẹ fòun ṣe lóòlẹ́ sahaba jẹ́ jẹ́ ẹ̀mtì sálẹ̀ àwọ́ àzínà níbi jana ya gàtẹ́ na mitena egi àyídé egi àtò ẹ̀tẹ́ àyídé egi egi ma ìdáyìn àmọ́fẹ́ lọ́tún bẹ̀wọ́ àzínà jana ayájẹ́ tí zuni àti jìdọ̀ kò hàrtù wà náà man láhùn khaninun wà wọ́ yagi daga babu cewa ga yagi ya da tsalluwa da tsalluwa yawa zina nabi muhammadu jihani sallallahu alaihi wasallam so ku bai boyu ya sahaba na shi عن أبي برزة نطلة بن عبيد العسلمي رضي الله عنه قال قال لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفكه وعن جسمه فيما بلاه رواه الترمذي وقال حديث حسن daga ba abu na sunna wayayen na dulatu ya giyan ubaid al'aslami na su kube bayu yuga don ci shi sako sallallahu alaihi wasallam gala ta zulu ma abdin ma bi bokun guba bayan wuji la ta zulu wa fansha wa kukiya ba wa fanshi da nuba jan fakiya ba ba wa ta te gya hatta yus'ala an umri sai an yi wujin doro ga ya rayu fi ma'afina babu zofiyo ki wọ́n jẹ ta tí kí mo har tuntun ṣe bí àwọn rayuwa yìí rikici wọ́n fi jan ya ṣe ba gbọ́n ara tana kaya wani bọ́wọ́ zofiyo gawaje o kashe ƙur'anu ba wazi o kashe langon bai gamane ekwa adini o kashe ekojo wace gana yi waza wangi da kwakwai ne ekoje bu wani zofe na hila illallah e ba da tin ewu e shi mushi da o salla zagi musulmi fizuko e gwa da daga salla wasu yan wadda ga tiyani daga lajin sai lo salla ya e ji mu jan shi gidi sama e wata wayo a fezu kwa dabwa ulo a yana wa wa lalle za amma wai wa lalle na na ina ji su kwaji wajibi ta cewa wani wai laci kai ba ta wai mu wajo uji ba ku do ta tiya daga lajin lonuno no ji sai lozu wa ji sallare bu mu lati o tura na re na be ji kokarin na ba ku ke ba lokacin magari kan ga ku zuru bi lasari ke ba direba mu da tiya ni mu te sallaje o to ya daga bida sai kano gondoro ya zan wula wani ya gan addini wanda sawa muke ya ni lata moto ya na wasu su kwai wani na ila illa waya gun gaba direba yi da bukata ni na umara na tsoron ta fi wuro wuce ke ile ya zai fi moto na samun fayin gwabe ni na wata bayanai o kwashe ta yi da wura a yi fatan shi uzire wuri ko ga wato sai zautu zai ja su dawo wacce adini ce ya ne to annabi muhammadu ya ga gawwe ya ji wa ga nafsu dawo ga rayuwa babu zofio har tutu shi bella wa yau ki waji shagala be yau wa ilmihi fi ma fala fi a ta ga wane wazina wane ji wazina wane ji katuna katuna waje na fi ma fala fi ki waje bi wa amma lihi a zai je wani ga min aina ta sabahu ya wani kuye kana ya e guna olugwa guguri na min aina ta sabahu ba wa dewa wa fi ma an faka wa ba wa ma wufe to dai zan do a gan gware wa an jismi na kan kwace wai adin wa ga fi ma balawo kibu kuku don kan kwace abu wasu jiyan da wabiya ẹ̀lọ́ọ̀lá náà kí tó gbádán pátádà náà níbo ẹjú ń ṣọ láàhìlà ìlàlọ́ wọ́n fi ẹ̀lọ́ ń yáàdì òjìrà àyíwá kándochi náà káàbò nisa wùjì ń zàgí ndochi mi tú alámìlò wúdà sánú ń tó àkókò adé ni wùjì wọ́n bẹ̀rẹ̀ àdànà ní abúchi akẹ́sìn yàkí kàtàkátà mú owó lẹ́yìn náà kẹgbàṣà azó azó tún sa kuku hade ne uje wabe na kuma dai na kan wuci ko wace za hade na kan wuci ko na wabe kuku juba ba wala ya ji wuce a ce zai ji zai dina ka ta tangi so ko kun kiyaye kun kiyaye ba ta yi je wala wale ma daga chabar bai so bai ba ta wala wale wallahi tallahi billahi ko ji sauki yayi hadisin na turmizi gobe maga hadisi wani ta zuna hadisin nan ga wazan doro zai ji katuna zai ji wasu a yawon waza wani zai diye wuwa kuye kan wasu na biyun gaba wa diyon ikwa e lalle bo kashe ramu waga ke diyo lalle bo wufe ni gbaje ya ya wadda maka ya ne da ilahe wadda waya ya ga na ga ya to fucin yin bida abu sai a mi labarin hadi maka ya abu wadda waya o nga wani maka a ga gani kiyama aka ne kun gide jiki a ga su madayin zagi fi ko ajiye zai ja yayin gishi da na gawa da kowa ya na be do na e wa yo e e bo du don na wa tinga ju na je di tuba ma atari de de laya tita ci o sollo tun de de ke a wi je ge tun de de we tuzu mo ene so kwa jan ramu na e koni e koni ma je ku yo haramu be na si qur'ani nga we tuzu mo ya mota ya ni ya kaza pata etun de de we ne tuzu mana تاريدي لمي لا يتتاتي tace توبوا عائشة رضي الله عنها قالت سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشر الناس يوم القيامة خفاة أراة غرلا قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض رواه البخاري ومسلم wale babu na dai gaga ya da su da su tocin wale da su yin farko wanwa sahaba ya ci gafi ne da su ba ci a gadi wuli na ya gizin faki ya rajin gari kawo ba dan na ba ba badan nan kawai da ilimi a wadi kawai da yawa wadi lafiya ji rayuwa na kan kwace wa wadi zan a a je gabi na a cece wa mana ko da ilimi a na ma wadi lafiya wale gida wadi lafiya na kan kwace a kiwa ga tuye ga alaka alaka sultani to talaka ajiyar ga kiwo jibe rayuwa wayo kiwo jibe na kan kwace wayo na na aisha su kube bayu yi wugan gawo wani anabi sallallahu alaihi wasallam ga gayi usharun nasu yau malkiyama an na zawon gizi ki fa mai hufatan bici kan sana zan do alle da yadda fa kiyama ya uratan yafu alhafi jamu ya hufatu da al'ari jamu yigin orat zan do allah ya kan yi tafoga gurlan a cigaga a na zawon gizi ke fakiya mai gani bai ba doji ke ga ebati na ja baya kpata na ya zandoro a dashin da nan wa bebe ke za ala zun ba na ke gina ala zun ba na ga ya ba don na na aisha na ladisi na yi nan gan ga ya rasulallah ya wato su ku e ga da suna na ware har rijal wa nisa'u jami'an ba giton zagi ga na yafo yanzuru ba'duhum ila ba'din a tafe cin dojiliyo a tafe cin abun dojiliyo annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya aisha ya aisha al'amuru a hannu mai an yanzu raba duhun ina zin al'amarin wuce botu ku ba na zando a ci zando lewa ne shi ya fi zando ci le gawa fiye ku ya fi zando ci shagala na dafa wuce wani hacce na zando ci a da ya fi zando ci cire jina yawa aisha hadisar buhari mai musulmi ke ga yawon

ya shi ebe sun fi wani ce ni ba na ke zawon gida wani dan dore bi ti bí ji ni fitina ẹni ẹ fitina náà na ma galato ce ga yi suratul hajj chabu in na ta sa ga ya ayyuha nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim yawma tarawunaha tadhhalu kullu mardi'atin amma arda'a وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani wale kpata firgita kiyama je so ko waya ya min ci famuci so ibe zunye su fitina famuci so ibe azaba famuci gurgudu ni gbana to ci bai ga cimici na su kuji gafara na mai karatun yanzu gwai bai ci mini alhaƙul mubin fiye hadisin rasul sallallahu alaihi wasallam